Um, Alhaji Abubakar wani batu da muke son je eh, ta bakin kakansa shine maganar samba da suke kwanan ba an ce an ba da kotu ta ba da belinsa ah, na san can a can baya ma an sha cewa a ba da belinsa amma ba a suke shi ba a wannan karan za a sake shi ne? Eh to abin da ke faruwa kan abin da ya danganci mu'amaloli na doka a tsari na ainihin zartaswa a uh, karkashin shugabancin Muhammadu Buhari da'a ga umarnin kotu ya zama wajibi amma dai a cikin kowane yanayi ya kamata ka fahimci abu guda dukkan kasashen duniya sun yi ittifaki akan matsala guda wato idan ana jayayya akan abin da ya danganci haƙƙin mutum guda ana kuma jayayya a kan haƙƙin da ya danganci al'umma ala kulli halin a cikin kowane yanayi a cikin tsarin mulki na kowace ƙasa ta duniya haƙƙin al'umma shi ke zama a ala saboda haka haƙƙin gwamnati kuma haƙƙin tabbatar da haƙoƙi ne na al'umma ba haƙƙe ɓance na mutum ɗaya ba saboda haka ko meye ne a cikin wannan yanayi ta dole ne ka dibe shi ta huskar shi idan haƙƙin ɗan mutum guda tilo ya yi karo da haƙoƙin al'umma kana maganan mutum guda akan cewa an tauye masa ma'auni na kai kawo kana magana cewa mutum ɗayan nan ya zama sanadi na salwantar rayuka dubu ɗari to haƙƙin ainihin rayukan dubu ɗari da suka salwanta da wata na kariya ko haƙƙin ainihin walwala. ana zargin ana rike da sambu da suke ne a basu zargin da ya shafi harkokin tsaro kamar da kake faɗa na asarar rayuka sauran ko kuma akan zargin cin hanci da rashawa ne. bincike ya faɗaɗa a sanadiyar ainihin an tauye ma'auni akan matsalolin da suka danganci makamai bincike ya faɗaɗa kan cewa ainihin an tauye ma sojoji da waɗanda ke da haƙe na gudanar da matsalolin tsaro an tauye musu ma'auni kuɗaɗen da ya kamata a bayar domin ƙarfafa musu su aiki ba a bayar ba waɗannan kuɗaɗe sun salwanta a sanadiyar haka su sun rasa rayukansu al'umma ta rasa eh, rayukanta da kuma abu sannan kuma aminu duke ƙasa ta salwanta. amma wasu eh, za su ce eh, idan kotu ta ce aika za ka mai da kace abu ne da dole gwamnati da hukumomi su yi aiki da shi Um, ya za ka auna nauyin umarnin bin kotuna da kuma nauyin abubuwan da kake faɗa cewa a dalilin su ne watakila ba za a iya sakin sambu ba? Da kotu da sabaninta da abin da ake magana a cikin yanayi na gudanar da ƙasa da wajabci na tsarin mulki shine me ya fi zama a ala haƙƙin eh, haƙƙin mutum ɗaya tilo ko ko haƙƙin al'umma. Hmm. Wajabcin gwamnati shine na kariya ga haƙƙin al'umma. Saboda ka mizanin ka shine me haƙƙe na al'umma kan abin da ya danganci matsaloli na gudanarwa na gudanar da gudanar da mulki kuma a cikin wannan yanayi zaka kasance da ma'auni amma dai umarni na kotu a cikin kowane hali in ya zama ainihin an kai makura kan abin da ya danganci kan abin da ya danganci haƙƙin gwamnati na ɗaukaka ƙara da kuma neman da za ta eh, zartar da hukunci to ita wannan gwamnati mai da'a ce ga ainihin ga abin da ya danganci umarnin kotu. Alkali nura da duniya shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta yi aji. Eh an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa shi an ka rubuta ko ina ko a yi ƙarshen zamani. abin haka amali na jan damo abu hukumu da eh, amali na jan damo